dan adam dan adam da kuɗi. Bari mu duba tsakanin dan adam mu gani. Masauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafai tare da ni Ahmad Abba. tsakanin adam Shirin namu na yau zai yi dubi ne kan yadda jami'an hukumar kwastam a Najeriya suka rika diran miƙiya suna rufe guraren sayar da motoci a kasar. Lamarin da ya yi matukar kawo rudani da jefa fargaba a zukatan dilolin mota a Najeriya. Wannan matakin da bai yi wa ƙungiyar dilolin motar ta Najeriya daɗi ba. kamar yadda shugabanta prince ajibola adedayo ya shaida wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar gaskiya ba mu ji daɗin wannan um, rufewa gidan motoci da suka yi ba akan assumption cewa kamar 90% ba su da duty gaskiya ka san cewa akwai su wanda masu ba wai suna da wani rajistar kamfani ba wanda suke sai da motoci ko kuma suna biyan haraji ba amma su ne mafi yawa da za su iya su je su shigo da motoci kuma su sai da ka san domin haka shi yasa muka ce dole in ba wai an yi regulated din importation da sai da motoci ba zai wuya domin me akwai mutane da yawa su da kansu ne za su je su siyo motocin nan kuma su sayar amma in kuma ya taso za a ce kadila ne to shi yasa muka ce to na ɗaya ya kamata a yi regulation banda haka kuma kudin duty din kuma yawa ka san cewa in dai irin kungiyar nan ne in ba wai gwamnati ta sa shi kan dole cewa idan za ka shiga da mota tunda wayan ne aka san cewa suka sai da mota kuma da suka shiga da mota to dole za ka biya ta gurin su kai so that in ma muna son kowane record akan wani mota ko ko wani abin nan to kai ne zaka iya gaya mana cewa to wannan motan kaza ka gane bangaren wannan ya shigo kuma ga data din sanan so da za a san yanda in ma kudin ma um, tax ne in ma ta ta mene za a iya kuma gwamnati sai ta karba akai Alhaji Adamu Aliyu na daga cikin waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye. Rufe mana wurare ba a ɗauke mu cikakkun mutane masu sana'a a Najeriya ba ma gaba ɗaya. Na farko duk irin abin da za a yi a ƙasar nan dole mai sana'an sai da mota ya kasance yana da daraja ko a idon waye. Saboda duk wani mutumin da yake harka a ƙasar nan tare da mota yake yi ba wanda zai tafi da ƙafa. Mu sana'o'inmu kuma muna yin sa ne a ƙarƙashin gwamnatin tarayya. wanda ta san mu ya kamata in za a yi irin wannan a shawarce mu a kira mu don akwai ba gunda ba shugabannu a zo a tabbatar meye ya kamata abinda kuka yi kaza kaza sai mu ba da bahasi abinda muka yi in ba daidai ba a gaya mana don hali mutanen ka suka shiga faruwan wannan abu wannan harkan da aka shiga na shiga wurare ya faru duk wani abu wanda kake sana'ar mota ya tsorata ya kuma yana ganin wannan tozartawa ne saboda mai ba a bi yadda tsari yake ba a je a rufe ofis ɗinka a caje ka a maka duk wani abin abin da za mu misalta asaran da muka yi ba wanda zai ce kaza sai dai Allah wannan lamari dai hatta masu amfani da motocin da ba su da shaidar harajin na kwastom sun shiga damuwa yayin da bangare ɗaya da dama ke nuna shakku kan sahihancin shaidar harajin na kwastam ɗin da suke da shi ganin yadda jami'an na kwastam suka kwatanta wasu takardun harajin a matsayin jebu. kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda shirin ya zanta da su malam khalid ismail ya shaida mana babu yadda za a ce hukumar kwastam kuna kan iyakar ƙasa da ƙasa a ce duk abin da aka shigo da shi da saninku sai yanzu da mutane suka zo suna kasuwanci ku zo ku ce akwai motocin da aka shigo da su ba rajista na farko mutum ya je ya yi duti sai ku tsare mutum akan hanya ku ce wannan dutin na jabu ne har ma kuna zunguran mutum da bindiga kuna za ku kashe shi ni ban taba ganin kasar da take siyan haltashi da kuɗin 'yan ƙasarta kuma ta kashe mutanen ƙasarta ba irin wannan mu kan al'ummar arewa ba mu da gata ne muna tambayan shugaban ƙasa ko kuma wani laifi muka masa da shi da shugaban hukumar costa sannan bayan allah sun zo dan dukiyar da suke da shi suna juya ta kasuwanci sun sai mota suna sai da ita a car stand ka zo ka kulle wajen sayar da motocin nan ka ce motocin nan ba su da duti ta ina motocin nan suka shigo bayan yau an kulle boda an lalata tattalin arzikinmu yau kulla bodan nan ba matsala ba ce kurin ta shigo da mota ba matsala ba ce ta shigo da shinkafa duk abin da al'ummar arewa suke yi na tattalin arzikinsu na kasuwancinsu bai shafi iya arewacin najeriya ba ya shafi al'ummar nijar har zuwa mali yau duk ranar duniya ka je garin kano sai ka ga mota ta ɗauki kaya ina za ta je ta tafi burkina faso yau an kulla boda babu wannan shige da fice na siyayya da ake yi hukumar kwastam ɗin dai ta bayyana dalilan da suka kai ga ɗaukar wannan mataki tare da ƙarin haske kan wani sabon tsari joseph ata shine jami'in hulɗa da kafafen yada labarai na hukumar a wannan zamani da ake fasha border closure da mun tabbatar cewa yanzu zai wuya wani ya samo hanya da zai shigo da wata sabuwar mota a sace sai aka ce to bari a san abin da aka yi yanzu aka tura jami'an kastam sun je shagunan motoci ko'ina aka rurrufe su duk masu sanda motoci kamar yadda na musu alkawari na ce su kuntar da hankalinsu shawara da aka yanke yanzu aka ce duk masu sadda motoci wanda sun san suna da motoci wanda aka sato hanya aka shigar da su wanda ba biya haraji ma an ba su wata dama yanzu su je su biya don su samu su kasuwancinsu hatta wanda ma yanzu ma an an kama yana gidan custom yana under detention ba rige an season ba ba rige an kai kotu kotu ta rige ta yanke eh, hukunci a kanta ba wanda yake under detention ba rige an rattaba hannu wasijon da jan bayro ba jama'a su zo su biya su su karba abin su To kowane kallo masana tattalin arziki ke yawa wannan lamari? Abubakar Ali ƙwararre ne kan harkokin tattalin arziki a Najeriya. Aya na farko tambaya shine ina kwastam na Najeriya suke lokacin da aka shigo da wannan motocin nan ƙasan nan har aka zo aka fara sai da su. Wannan tambayan ya kamata shugabannin kwastam su bada wannan amsa. Shin yanzu 'yan kwastam sun tuba ne daga karban cin hanci da rashawa da ake yi har motocin nan suka shigo zargin da ake yi sun tuba yanzu za su yi wa ƙasar nan aiki tsakanin su da allah da annabi don ƙasa ta samu kuɗin shiga to idan har sun tuba ne haka to lalle ya kamata 'yan najeriya masu sai da motoci su ma su je su biya wannan kwastam su gyaggyara takardun motocin su kuma zuwa gaba su tabbatar cewa duk motan da za su shigo da shi su ma sun kauce daga wannan hanyar domin shi cin hanci da rashawa ya hada mutane biyu ne da mai bayarwa da mai karba saboda haka idan ka duba fannin tattalin arziki abu ne wanda yake ya kamata tuntuni an yi kuma lalle muna bukatan wannan kudin nan kuma hatta 'yan ƙasa ba mu biyan haraji masu shigo da kaya ba sa biya kuma su gwamnonin da masu mulkin da kansu da yake 'yan ƙasa su ma ba sa biyan haraji su kuma kuɗin tarihin da suka samu nan suke ganin tamfar kamar kuɗin su ne kuɗin gidansu ne su yi facaka su yi abin da suka ga dama da ci domin ba mu biya haraji ba saboda haka mu ba mu da karfin ikon da za mu tambaye su me suka yi da wannan kudaden nan kuma abu na biyu shine tun da yanzu customs tun yi fargan daji sun yi yanzu sun tuba to ya kamata kuma a duba bacin lagos ya kamata a duba sauran a hanyar shiga port kamar irin na kudu maso kudu haka don kawai yanzu abubuwan sun haɗu sun cakuɗe a lagos ya kamata su bude wannan ko port ko na owerri ko na calabar hanyar jirgi yadda motoci za su shigan da yake motoci masu zuwa arewa maso gabas da benue da ire-irensu za su samu saukin zuwa su je su yi kiliyarin motoci nan na uku kuma ya kamata tunda za a karbi kwastam ya kamata a duba bodan nan na ta ƙasa wanda yake za a biya kwastam din saboda masu sai da motoci dilolinmu na arewa nan na yan kano ne katsina ne kaduna da sauransu su samu yadda su ma za su yi amfani da wannan bodan na na ƙasa tun da za a biya ba lalle ba ne kuma a duku ba komai a ce sai shi kenan sai daga lagos za a je a kawo shi ma yana da matsala na tattalin arziki sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI musamman Muhammad Sani Abubakar daga Abuja sai editan mu Bashir Ibrahim Idris da injiniyan mu Ibrahim Tukurkefi. Ahmad Abba ke muku fatan alheri a huta lafiya.